Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin namu na wannan mako ya taɓo batun yadda iyaye a wasu yankuna na kudancin Najeriya suka fara janye yaransu daga makarantu saboda rashin malamai. Kusan shekaru uku kenan da al'ummar yankin Amatu da ke jihar Bayelsa a kudancin Najeriya suka janye yaransu daga makarantun firamare da na sakandare saboda rashin malamai. Al'umma kuma a wancan lokacin sun rubuta wa gwamnatin jihar amma babu wani mataki da aka ɗauka. asusun wa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce duk da cewa ilimi kyauta ne daga matakin firamare zuwa sakandare amma gwamnati ta gaza mayar da hankali don ganin cewar yara sun samu cikakken ilimi ɗaya daga cikin iyayen yara mai suna john unwuka ya ce suna buƙatar gwamnati ta ɗauki mataki da zai kawo ƙarshen zaman banza da yaran su ke yi a gida muna sa ran cewa babu sauran yawon gara lamba da yaran mu ke yi muna son tabbatar da cewa muna da cikakken ajujuwa na yara daga 'yan shekaru shida zuwa 18 kuma iyaye su ƙara ƙaimi tare da tabbatar da cewa 'ya'yansu lalle sun tafi makaranta don hakan ya zama wajibi. To yayin da iyaye suka dakatar da yaransu zuwa makarantu saboda gwamnati ta gaza tura musu malamai wasu dai na cewa matsalar ta faru ne tun daga lokacin da jami'an gwamnati suka zo tantance malaman da suka yi ikirarin cewa sun yi ritaya. Sai dai duk da cewa gwamnati tana yin kokari wajen gina makarantun kwana ko wannan zai iya kawo ƙarshen wannan turka-turkar ga dai abin da mazaunin ƙauyen Amatu wato Inkem Ode ke cewa. Makarantar kwana ita ce mafi alheri ga ɗalibai. kuma ina ganin abin da gwamnatinmu ta yi na ɗaya daga cikin mafi kyawun abin da ya zo a jihar bayelsa duwana kawai ko bayan zamaninsa wannan ya ɗaure domin mahimmancinsa bai kamata a sanya siyasa a ciki iyayen yara da yi irin su john ebuka na ci gaba da yin kira ga dukkanin gwamnonin jihohi da su yi ƙoƙarin samar da ababen more rayuwa don ganin an ƙara samun damar inganta tsarin ilimi a dukkanin matakai. ina kira ga dukkan gwamnonin jihohi da su yi kokarin samar da ababen more rayuwa don ganin an ƙara samun dama don inganta ingancin tsari ilimi a dukkan matakai a jihar nan sannan mu haɗa kai da yaran mata da matasa don kasancewa mu yi rayuwa zaman lafiya a muhallin muhallinmu tare da dakile munanan laifuka a cikin al'ummarmu. batutuwa dai na baki ɗaya makarantun gwamnatin bayelsa na fuskantar karancin malamai da lalacewar ababen more rayuwa wasu dai na ganin cewa gwamnatin jihar bata baiwa malamai fifiko ba inda wasu kuma ke ganin cewa ya kamata gwamnati ta ƙara mai da hankali kan ilimin firamare kamar yadda wannan mutumin da ya nemi a sakai sunansa ke cewa with this both the children of the poor and the rich will now have da wannan mataki 'ya'yan talaka da masu hali za su samu ingantaccen ilimi kuma ba za a nuna wariya ba. Hukumar ilimi ta jihar Bayelsa ta ce tana kokarin yin wani aiki tare da bincike a kan rahotannin da suka tattara na makarantu. Hasali ma gwamnati ta gina sabbin makarantun sakandare sannan kuma ta himmatu wajen gina akalla makarantun kimiyya da fasaha a kowace karamar hukuma da ke jihar. Kamar yadda jami'in hukumar Johnson Fred ke shaidawa wakilin mu Murtala Adamu. The laws are already here with us. Akwai tsare-tsare da dokoki da aka yi wa harkar karatu a jihar Bayelsa. Amma yaya za mu aiwatar da waɗannan dokokin? Iyaye kun taka muhimmiyar rawa a wannan fannin. Me zai hana ku a matsayin iyaye kun wari wannan tsari na gwamnati na ba da ilimi kyauta? Mun samar da ilimi kyauta daga matakin firamare har zuwa sakandare duka kyauta ne. Tare da ƙoƙarin ma'aikatar ilimi ta jihar Bayelsa. mun samar da duk wani nau'i littattafai na karatu a kyauta ba sai mahaifan ɗalibai sun siya ba mun saka dokar ta ɓaci kan harkar karatu a faɗin jihar nan saboda haka ban ga amfanin hana yara zuwa makaranta don neman ilimi ba mun yi aiki tare da bincike a kan rahotannin makarantu na shekara-shekara na shekarun baya-bayan nan gwamnati ta gina sabbin makarantu sakandare sannan kuma ta himmatu wajen gina akalla makaranta ɗaya a kowace karamar hukuma a jihar don haka gwamnatin jihar bayelsa ta ma'aikatar ilimi ta gudanar da babban taro kan ilimi na jihar bayelsa yayin da muke fita don dubawa da kula da makarantu mun gana da almomin da abin ya shafa mun gana da yara da kuma malamai sannan mun duba littattafansu idan abin da suke koyarwa shine abin da muke sa ran su koya don tsarin ya yi aiki sosai dole ne sai an dinga zuwa lokaci zuwa lokaci ana binciken makarantu a karkara. to die. Let me explain. Recently, Bayelsa State Commissioner Ilimi a Najeriya ya rage kaso biyar daga ɗari an nakasa shi. Kwanan nan kwamishinan ilimi na Bayelsa ya ziyarci wasu makarantu a karkara. A can ya gano wasu ɗalibai na cire ɓawon rogo wanda malaman su ne suka sa su aikin. A lokutan da ya dace a ce yara suna ajujuwan makaranta don koyon darasi suna waje suna ɓare rogo. yanzu za ku zargi tunubu wannan za ku zargi gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha maimakon malaman da ake biya su koyar da yaran ba sa koyar da su sai dai su yi amfani da su wajen aikin hannu a kwanakin baya ne muka ga wani bidiyo yadda wasu malamai ke amfani da ɗalibai suna ɗiban duwatsu domin cika ramukan hanya da suka lalace yanzu za mu zura idanu muna ganin malamai suna amfani da ɗalibai wajen ɓare rogo na san wasu za su ce eh a lokacin da muke yara a ƙauye makarantu mun kasance mana cire ciyawa bawon rogo amma wannan me zai faru da rogon wa zai ci wannan rogon wannan rogon za a kai shi gidan malamai malaman da ake biya su koyar da yara yanzu wannan ba cin hanci da rashawa ba da sata ba ne Hukumar UNICEF dai ta shirya horo na musamman ga malamai daga matakin firamare har na sakandare da kuma gayyato kungiyoyin da za su tallafa wa bangaren ilimi a jihohin kudu. Sha'aban Abdullahi guda ne daga cikin jami'an hukumar. Idan muna so a ɗore da wannan shirin, ministan ilimi yana da rawar da zai taka sosai don haka muna amfani da wannan damar mu gayyato wasu masu ɗaukar nauyi musamman kamfanonin mai da su haɗa hannu da hannu domin idan suka ɗauki nauyi ko ba da gudunmuwa to tabbas za a samu nasara wannan tsarin zai sa waɗanda suka shagaltu da kimiyya da fasaha ba za su shagaltu da fasahan bututun mai ba don haka abin da muke kira ga kamfanin da su haɗa hannu domin mun yi imani cewa irin waɗannan haɗuwar za ta sa a rage laifuffuka da miyagun ayyukan ta'addanci a yankin Wani malami mai suna David Awaziam da ya samu horo daga UNICEF ya ce ayyuka irin wannan yana ba su damar tantance abubuwan da ke faruwa a makarantu. activists like this give us ayyuka irin waɗannan yana ba mu damar tantance abubuwa da ke faruwa a makarantunmu ina ganin cewa bayan horo tun daga rana ta farko har zuwa ƙarshe mun san wuraren da ilimi ya samu na ƙasa ɗalibai za su samu ilimi mai inganci kuma ta haka za mu san abin da za mu yi wani rahoto da hukumar unicef ta fitar ta ce duk da cewa karatun firamare kyauta ne a hukumance kuma wajibi ne sai dai kimanin yara miliyan goma da dubu ɗari biyar wanda shekarunsu daga biyar zuwa goma sha hudu ba sa zuwa makaranta kashi da ɗaya cikin ɗari na masu shekaru shida zuwa goma sha ɗaya ne ke zuwa makarantar firamare a najeriya mai sauraro da wannan maka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman murtala adamu wanda ya tattaro mana sauti shamsiya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international